yanzu kai ko kunya baka ji ba ko kunya baka ji ba wata daya biyu uku a gidan nan ni nake ciyar da kai nake shayar da kai ka manta da abincin garan gidanmu kake ci kake sha a gidan nan wata uku ba didi bare saɗaɗa ba abin da kake yi sai dai ka fita fi ka je layin unguwa ka dawo ka je layin unguwa ka dawo ana assalamu alaikum assalamu alaikum abin da kake yi kenan wata uku kuma kin kuma rufe kofa da fana da gidan da zaba kenan to in ban fita ba zan zauna in maka in ban fita ba ka ga yawon mai zan zauna in maka dole sai na fita na nemo abin da za mu ci kai ba ni ba ba ba ba haka nan mu zauna ai uzurin da zaki shine idan babu abin da za ci a gidan nan kuma na tabbata akwai abinci a gidan nan me zaki fita ki ke ba ba sana kike ba eh, rayuwa na son canji wannan abin da nake cinta gashi nan wata da watanni ita din dai ake maimaitawa ba zan fita je in nemo canji ba ɗan rayuwar shi na son canji ko dai in fita in je in samo kayan kwalam da makulashi akan me rayuwar na son canji kaga ni ba fita zan yi kuma tsakani da Allah duwa fake gani kina matar aure jibi ke sa gashi zaro zaro ke ba godiya ba namijin doki ke ba abin nan ba ɗauki wani mayafi kin zo kin saka shi a iya wuya tsakani da Allah kin ramba da uban jan baki ki tafiye ki kuma aka shi kenan mutane suna kallon ki ba za a gaya miki gaskiya ba shafatu wajibi in gaya miki gaskiya in tana miki ayar da Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani ke cewa ya ayyuhal ladzina amanu u anfusakum wa ahlikum nar yi bayanin mutan nan yace ya ku dan dauka ba da gaskiya ku tsiratar da kanku da iyalanku daga shiga wata jahannama ba na fatan ranar lahira ina cikin aljanna ina morewa a rika babba ki a wuta ba ni da inda zan yi zakuluki Allahu akbar na ji na gode Allah ya saka da alkhairi yanzu ka ijiye wa'azinka ka jira idan na dawo sai mu dora daga inda muka tsaya ya zaki ringa fita babu izini na dakata dakata ni wallahi wallahi wallahi in na gaya maka baka shiga haƙƙina na wa Allah kariya wallahi kana shiga haƙƙina kai dumu dumu a cikin ta abu dan kadan ka fara danganta ni da Allah abu dan kadan ka fara hada ni da Allah abu dan kadan ka fara janyo min ayoyi dan Allah dan annabiya kake so dan Allah dan annabi ka gaya me kake so in yi maka me kake so in yi shi kenan kullum kai kuma duk ta inda na billo sai ka ce mun ba haka ba Allah ya hana Allah ya haramta Allah ya yi kaza kaza duk yadda za a yi ka toshe mun wani yanayi da zan samu in ji daɗi sai ka bayyana da shi ba haka bane to cewa akai fa zakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minun ko ku tunatar ita tunatarwa mumini take amfana Allahu Ina fata ki zama daga cikin muminai Insha Shi sa nake tunatar da ke. Wannan abin bai dace ba. Dan Allah ki dinga hakuri kina zauna a gida. Ni na fita ni iyakati zalla nake iya gani nake mu'amala da su. In na fita daga ni sai eh, dan uwana. To ya fitar da kai ke amfana. Da fitar ka tarshin fitar ka da ɗaya ne. Dan sai ka fita daga safiya har maraice. in ka dawo gidan nan ba abin da fitar ka ta kara maka to kaga ai gara ma nawa fitar kar ka ta zama ni in fitar me amfanin fitarka na gode Allah ya sa ka da alkhairi wa azanka Allah ya amfanar da mu baki daya ka jira ni bari in je in dawo sai mu ci gaba daga inda muka tsaya to aiken da kika ma eh me yasa ma aiken ta ce ba shi ne abin da take da bukata ba la ilaha illallah ai da ina da sani kai ai matsalar aiken ka kenan aikin yawon birni ba ya babu biyan bukata aikin ka kenan na daɗe da ganewa tun da na duba falo na ga sakon da na ce ka ɗauka kai mata ba shi ka ɗauka kai mata da haka ni na ɗauki sako na na saka shi a cikin jakka don haka ka gani tafiya ta so je in kai mata. Shi na Assalamu alaikum. Alaikum. Mai gida. Ni a hankali ga ruwa. Ka san dankali sai da ruwa. Ni na ga sai da ruwa. Watan hawa. Am. Ai ban taba sanin haka dankali yake da daɗi in an suya shi. Ce da mu cin wulakanci muke masa. aka dafa shi ba a suna ba ai bai masa gata ba mai gida kenan ai komai ma za ka iya cewa tunda na ga da alamu yunwa kake ji shin na ma wai ta yama aka ka ga gaya na kawo dankalin nan da aka yi aka samu sinadarin suya shi haka mai gida kenan ka san ban so in ga kana cin abinci kana surutu saboda dankali shaƙe mutum yake yi don haka yanzu ka gama ci in ka gama ci zan maka bayani dalla dalla yanda na sarrafa amma fa magana ta Allah dole mu gode ga Allah Allah ya mana ni'imomi tare tare shine abun godiya karibu ga abin da zan ce masa sai Allah ya saka masa da alkhairi eh? yau karibu zai sha labari Allah ko ah, ai ban gaya masa wata ta iya suya Gaskiya mai gida santun nan naka ta yi yawa. Ai dole ne. To, bari je ciki ban akwai wata aiki da ban karasa ba. Idan na je na dawo sai in maka bayani yadda na sarrafa dankalin. A ci a sha ruwa mai gida. Da alamu yau an kwashe yunwa a waje. Ai dan maga maganin ta a kusa. Ah, <laughs> ruwa ke da ko? <laughs>

Na'am ina ya tafi lafiya kalau wallahi. Oh, ya rana. Alhamdulillah. ina baya na je duba kaji ne ai ya Allah sarki ya hajiya ina jin daɗin ki am hajiya kuma sai kika ga shirme lalle fa na ga shirme ni na karbe abu a leda wai ina kunta sai na ga leda fiye wuta na ce to Allah ya ma wannan bawan Allah shiririta abin da na ce hajiya ya ɗauko ya kawo miki daban da abin da ya ɗauko miki kullum hankalinsa na wajen tunani kuma wallahi ni na fito na zata yaro aka aiko an ce an kawo sako na fito wani sindikai sindikai da ni ina fitowa sai na ga mutum magidanci fi sibilillahi da gemu a fuska na ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sai ne zumbur na koma na dauko ma yafi Kira zaki aiko yaro wallahi na zata yaro kika aiko ai to shi kuma waye wannan din kika samu a'a hajiya mijina mana mijinki kuma iyi mijina ne <laughs> oh ikon Allah kuma kika aiko shi ya zo ah to hajiya wannan idan bai mun aike ba me zai yi ba shi ba da zuciya wannan mutumin da kika gani bai da zuciya ko ta taro da ni da shi na ga ina shara a gida haka muke wuni ina shara yana goge goge bai san ya je ya nemo kuɗi ba bai sanya bani abinci in ci ba kullum zuciyar shi ta mure kika sun san a ran dajiya wannan mutumin in gan shi na mutuwar zuciya ta kashe shi a'a amma ba shi da aikin yi yana zaman banza shafa'atu ki kalle ki ba wani wanda zaki wuce ya kalle ki ya ce kina cikin mummunan hali ga kinan kin yi bulbul abinki ki shiga mai kyau ki fita mai kyau sai kuma ki kalle ni ki ce mani wai wai biye da sana'a yi ki daina irin wannan wasan ba bai kamata ki rinka yi wa mijinki irin wannan wasan ba kuma in ma za ku yi kamata da ke da shi ku yi abin ku ba wai sai kin zo gidan makauta ba fi su Allah sarki hajiya shi yasa aka ce rashin sani ya fi da redu haka Hajiya da kin san me ke tafiya ba za ma ki ce ki mai wannan ma tambayar ba ma. Hajiya wannan kayakin da kike ga nake sakawa daga gidanmu na taho da abata. iyaye na suka ɗinko min shi kala-kala kuma kin gani tun da muka yi aure. Wata da watanni kayan garan abinci na shi ake ci. bai san ya fita ya je ya ɗauko min ko da rogo ce ta ishirin ya ce gashi shafa'at ci wannan da da na siyo bai santa ba fa. duk abin da muke ci da kayan abincin iyaye na muke ci to ina tabbatar miki ran da kayan gara na ya ƙare to tawa ta ƙare hajiya bai da zuciya ko kaɗan wannan mutum to amma iya canzawa ne bai yi ba ko kuma dai yanda zai canza sun ne bai da shi zuciyar yi ce bai da ita ai ita neman kuɗi zuciya ce bai da ita ne mazaje nawa ne ke zuwa kasuwa suke daukan buhun siminti hajiya a kafadar su suke hawa tirela ake musu lodin buhun shinkafa buhun gero abu hajiya fa'ata kin fiye rigima to kowa da yanda ya saba da harkan cin abincin shi saboda haka wani aikin da wani zai idan wani ya Allah mutuwa zai hajiya kwarai da gaske To yanzu dai ba ma wannan ba yanzu aikin zo da samfurin ko? Eh ajiya na so da shi. To bari mu shiga daga ciki. To shi. Ki dan sha ruwa ko? To gaskiya ɗari ne ba kyau ai ba kyau ai ni abin rashin kyan ma in yana yawa yayyawa saboda allah ɗari ba kallo don sana'a fa yau kamar an yi shara kawai sai dai a fito a buɗe kar a ce ba a fito ba a zauna a ta zaman jiran gawan shanu ba abin da nake sai dai in zo in ta ga motoci wato ma'azu ni gani nake fa kamar har gwara kowa ma da ni yanzu ce nake nan kai ba gurin sana'a ka bane duk da dai babu abin da za a sayar amma ai gashi ka fito ni fa ba ni da inda zan daga gidana sai dai in samu zo gurin ka tunda ni sana'a ta ba ta bude guri bace sana'a ce ta tuki kuma mota ba ita gare ni ba dama ta wani nake tuka kuma ga harka ta zo ta lalace gidan kansa wata rana idan na fuskanci kasan dai halin dai matata yawa ko da dai baka zauna da ita ba amma ai kakan dan fuskanci wasu al'amura kanka kake kalla amma ka ganni nan ni fa banda matata da take matsa min wallahi so da yawa nan din ma ba zan fito ba to in na zauna a gidan ba daɗi in na zo nan din ma sai dai in ta kirga motoci masu wucewa duk wanda ya zo yana kallon ka wasu ma suna ma dariya waje ya kare ba ku wato lamarin ne sai gidan wani sa'in ba ma daɗi ke ba haka nake fitowa sai dai in zo nan din zo zo ai duk da haka gari ba kai da dama dama domin kai sana'a a yanzu ba za ka iya samun mota ka ba zama ka fita nema ni kuma anan ba wanda zai iya zuwa ya ban jarin da zan zuba yanzu in kudin haibun na ya kare ma ban san ya zan da mutanen nan ba kuma kai na san har yanzu fa akwai sauran guziri domin na san garar ka bata kare ba ko ka manta da komai ya kare min wajen ka na zo na dan samu abincin da za a ci a gidana har yanzu shi muke dan murginawa muna tabawa bai karasa karewa ba ma'azi kenan kai magana gara kake na yadda na sa akwai abinci to amma na wani garan nan da aka kawo ba fa ni aka kata ba ba dan na auri shafa'atu ba za a kawo min gidana iyayenta sun kani da ita ba fa zuwa ga aka ce da ni karibu ga girki nan kai ta dubga ba ba ni aka ba ba dalilin aurenta ne idan da za a samu wata matsala tattare kayanta shikenan ba za ki damu ba ina son miki maganin mai gidanki ne ni ban yadda akan cewa rashin zuciya ne ya hana shi sana'a ba ko wani abin da zai kawai ina ga kaman bayan da zai yi ne amma me zai hana ki turo shi sai a duba a sama mashi wani abu to hajiya haka ne kike gani cewa ba rashin zuciya ba ne to amma ziya babu komai tunda dama shi can direban mota ne kawai abubuwan ne suka zo suka tsaya can wajen gale walle din shi yayi aikin ya gudu so da haka yanzu na hajiya ki kaddara komai duk yadda kika ce haka za a yi ina zuwa na je na ce masa ga yadda zai nake so a yi babu canji yadda nake so a yi haka za a yi to ina ga ba damuwa ya kamata dai ki turo shi insha Allahu ai ba za a rasa abubuwan da ya kamata in dai zai iya sai a nema mashi wani abu in dai zai iya yin wani abu to kin ga in matan da dai ya iya tukin ma ai lafiya lau Allah ya wallahi da ma bani da direba ni ma zan samu sauki a cikin gidan nan sai ya zo ya dinga tuka ni ko <laughs> ki kaddara ya zo ya gama ya zama direban ki ai yana zuwa gida yanzu na ce mai haka za a yi yanzu zaki ganshi shikenan ki mishi bayani in ya yarda kisan kina burge ni sosai sosai hajiya <laughs> ina so in ga ga ki dai yarinya mhm. kowa ya ganki zai miki kallon karamar yarinya amma yadda kika jajirce mm. kike so ki kafi da kafafuwanki wallahi shi ya sanya na ji na kin ƙara ƙarfafa min gwiwa na riƙe ki in ƙara karfafa miki abinda yake zuciyarki haka ya kamata a ce duka mata su kasance su zama masu so su tsaya da ƙafarsu. su ba wai ki je ki zauna cikin gida ki kama bacci ba ya kamata a ce ma kina taɓuka komai a'a ba wai taɓuka komai nan ba fa sai kin tafi kasuwa ba a cikin gida mu wata ga sana'o'i na kala kala yanzu me da ya bifi sabilillahi dan kasuwancin nan mutum ba yi gaskiya gaskiya kina burge ni kuma ki ƙara kokari akan haka sosai sosai to nagode hajiya to nagode kwarai da gaske to shikenan zan turo miki shi ba damuwa yanzu zaki gan shi ba damuwa nagode hajiya ba damuwa baiwa Allah To. A hakan me daki shi san inda yake masa yoyo. Ni na san yaya nake nake cin abincin nan na gidan. Yawwa. Mafi yawancin lokuta ba kawai ina kai zuciya ta nesa ne. Amma da abincin ma ba zan ci shi ba. To dan dai kawai ita yunwa ba ta da hankali ne. Idan aka yi min wani abin kawai sai in haƙura da in karɓa in tattaune in samu dai cikin daidai na min iyo. Amma ban da haka ba zan ci abincin nan ba. sannan abu na gaba da nake so in wayar maka da kai ka fahimta hakkin nemo abincin da za a ci a gida fa ba magana ce ta mata ta kawo ko iyayen mata su kawo a'a hakki ne namiji gaskiya wanda wajibi ne a sharaɗan da ya kamata a ba mutum aure sai ka yarda zaka kula da ci da sha da sutura da ilimi da mutunci na matar da zaka aura da wasu abubuwa to Allah ya sa na iyakacin kokari kuma ga wannan al'amari ya zo mana haka to kaga kenan duk ranar da ta rufe tallafinta ta rufe taska ya zan yi in ci abincin ka gani ma zan dare kamar yadda kake inda yake nan Allah ma ya kiyaye ake can amma dai ita da kayan duk kai aka kawo ba kuma kayan aljihu ai na mai riga ne haka dai ya kamata ya zama amma a wasu guraren da yawa hakan ce take faruwa ba a baya ina da dama amma yanzu ka gaba ni da ita kuma na fara fuskantar barazana duba haka yadda ake al'amura suke wakana ta da ni ba a wani ganin girman ka kai su ta fa in baka basu ba shikenan kai da dan iska duk daya to sai dai addu'a za ta faɗa wa Allah ba za mu gajiya ba sun da ya sai ka mana ɗauki amma dai ana shan wuta kai ni fa ba in takaice ma bayani kaga zaman garin nan yadda na ji ɗaurin nan wallahi ina jin kawai ba zama zan yi sai dai a na bar gari na hijira akan me na zaka to an ka tafi ni kuma ni ma kaga abin ya zama bi kenan kai kana cikin musiba ni ba san inda zan zo zo na ba ni ma na fito daga gida ba nan muke zauna mai addu'o'in mu ba mi ta zikiri mu roki Allah ya kawo mana mafita Allah zai kawo ta insha Allah muna inda muke ba ba mu fata haka ne zamu ta mai da lamarin ga Allah yana jin kukan bayan sa in Allah ya dube mu sai kawo mana dauki insha Allah ma dai insha Allah za su inda ana gajiya ni da na gaji ba komai za ba komai za a insha Allah ni wallahi duk fitan da zan yi in da ba nan ki fita gaba nan ina kallo ki ce ni ne na ciki je idan zan fita a gidan nan ana saura kwana uku hudu nake fara gaya maka yau ko da fita nai da jakkata ina tawa bakin kofar nan na cikaro da kai bana fita gidan nan sai na gaya maka wannan fitar da kike tsino mala'iku ce take ta in kika fita a tsine kike tafiya kike dawa tsine sai Allah ya yafe miki tukunna ba wani tsinon mala'iku a kaina kamar sharri duk fita ta da izinin ka nake fita to ma da kake ma wannan ma maganar ma wa fitar ta yawa rana bawan Allah bawan Allah bawan Allah